federal teaching hospital na gombe sako ne ga dukkan kowane mutum a ƙasa amma ya fi shafar waɗanda suke musulmai hususan saboda yanayin da ƙasa take ciki ba daɗi halin da muke ciki a wannan ƙasa babu daɗi kuma abin da muke fuskanta ba shi da daɗi ah, idan mutum yana wani yanki da wasu abubuwa ba sa faruwa ya daina shanta kewa ya yi tsammanin cewa shi wannan abun ba ruwansa ba zai safe shi ba wannan matsala ce wacce take mai girman gaske kuma kamar duhu ake kare shiga ka dubi duk girma na wannan wata mai alfarma ka dubi abin da yake faruwa ana kashe mutane abubuwa kullum karuwa suke kuma abin da za mu faɗin nan za mu faɗe shi ne ba wai mutum idan ya ji kawai ya girgiza kai ya ce eh haka ba ne magana ce ta kowa ya tashi ya wannan abin da muke faɗi ya aiki kowaye ya tashi ya aiki ba magana ce ta kawai in an yi magana an yi magana wani ya tsaya ya ce sai addu'a shi kenan ba zai yi komai ba ba magana ba ce wannan wallahi wannan ba zai kai mu ba tsayawa za mu yi aiki tukuru saboda fita daga wannan halin da ake ciki kuma ayyuka ne masu sauƙi wanda malamai a musulunci sun daddale su cewa suna da maganin bala'i suna maganin musifa kuma suna ɗauke bala'i kowane musulmi ya cire hasada a ransa ya cire mugunta a ransa ya cire keta ya cire zalunci da yake ba wani ya cire danne haƙƙin da yake ya bar ayyukan zunubai ya tuba ma Allah abu na farko kenan at-taubatu istighfar tuba shine komawa ga Allah duk wata dabara da duk wani abin da kake ji ka ajiye shi ka koma wajen ubangiji ka ce la malja wa la manja minka illa ilai ba wata mafaka ba inda za a je a tsira sai a gurinka ya Allah don haka muna tuba mun dawo kuma mun daina hakikatan ba da baki ba ba wai da baki kawai mutum ya ce maka ya daina kaza mm. sannan ban da wannan a ƙarƙashin wannan ɗin har yanzu shine yawaita istighfari yawaita istighfari saboda ruwayoyi da yawa ba mu da lokaci dan sako ne takaitacce muke son kawo mu fitar istighfari yana daga cikin abin da yake ba mu dan adam mafita da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kwaranye masa damuwa abu na biyu mutane su jaddada takawarsu ga Allah su jaddada tsoronsu ga Allah da gaske ne sun daina zunubi da gaske ne ba za su aikata zunubi ba da gaske ne za su daina zina da gaske ne za su daina ha'inci da gaske ne za su daina cutar mutane ma junansu da gaske ne duk munanan abubuwa kuma da gaske ne za su aikata umarnin Allah kuma da gaske ne lalle za su nisanci abin da Allah ya hana wannan sako na biyu kenan sako na uku shi hibzu awamirillah wa nawahihi mutane su kiyaye dokokin Allah kamar yadda suke jin suna kiyaye dokokin ƙasa domin yanzu kiris kai sai wani lauya ya tashi ya ce an karya dokar ƙasa amma ana ta karya dokar Allah ba ruwan kowa da cewa an saba ma dokar Allah mai yasa dole ne a kiyaye umarnin ubangiji ya hana a hannu ya ce a yi sai a yi na hudu a tadarru'u bid du'a mutane su yi tawadu'i su koma ga Allah su yi addu'a kuma kai addu'a da tawazu'i kai ba kowa ba ne. ratiya ma kama ni ni azzalumi ne na zalunci kaina kamar yadda wani annabin ya faɗa fanada fi zulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azzalimin annabi ne ya fito ke cewa ni azzalumi ne ina cikin azzalumai kowa ya yadda cewa shi azzalumi ne inni kuntu min azzalimin ni na kasance cikin azzalumai da irin wannan addu'ar annabin yi Allah ya ce fastajabna muka amsa masa wa kashafna ma bihi min dur muka yaye masa duk abin da ke tattare da shi na cuta so mu yadda mu azzalumai ne mu yadda mun yi zalunci a ƙasar nan mu yadda ba mu aiki na gari ba mu yadda mu mabarnata ne mu yadda mu koma ga Allah kowa ya yadda ka daina dora ma wani shugaba kana kaza da kaza a'a ka ɗauka kai karan kanka azzalumi ne da hannunka ake wannan abun misali ka koma ga Allah ka tuba na biyar a tasadduq ihsan mutane su yawaita sadaka su yawaita sadaka don ba a sadakar sadaka maganin musifa ne shi sa dan wannan littafin da muka sake cewa azumi da sadaka maganin musifa ne da nufi muka rubuta shi saboda bala'in da ake fuskanta a ƙasar nan na rubuta littafin saboda wannan bala'in da yake ciki duk wanda ya ɗauki shawarwarin da suke cikin littafin zai amfana kuma za a samu maganin musifa saboda haka a yawaita yin sadaka kada ka rena abin da kake da shi kai sadaka daga ciki ka yi wa makwabta ihsani kai ma duk waɗanda ka sani suna cikin wahala Allah fi aunil abdi wallahu ma dama abdu fi auni akhi mutum yana taimakon dan uwansa na shida kasratu qaul yawan faɗin, hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil mutane su yawaita wannan akwai wata da take karfafa wannan cewa wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad har ma wani daga cikin magabata yana cewa ina mamaki mutumin da ya san akwai makirci akwai barna akwai ɗano akwai fakwansa da ake da musifu iri daban-daban amma ya kasa komawa yana irin wannan addu'ar annabi musa ya ce da bala'in Firawuna da ƙasa da menene duk da suka haɗu musifu iri daban-daban sai ya ce wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad fa waqahu allah sayiat ma makaru duk abin da aka shirya na makirci in mutane za su yawaita wannan Allah zai warware shi duk makircin da ake shiryawa a kasar, idan dai mutane za su yawaita hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ufawwidu amri ila Allah wallahu basirun bil ibad wallahi tallahi Allah zai wargaza duk makircin masu makirci amma sai kun tsaya ba girgiza kai bane ina gaya muku ko yanda ka san zaka ci tuwo wajibi ne ka nemi tuwo to ka yawaita waɗannan abubuwa duk mu ɗauka 'yan ƙasa gaba ɗaya kowa ya ɗauka ya ta yi wannan wallahi shine zai kai mu ga mafita na bakwai shine kasratun nawafil fil layl mutane su yawaita nafila cikin dare kuma idan sun yi nafila su kai ƙasar nan wajen Allah su ce Allah ga ƙasar nan muna neman taimakonka in kai nafila da daddare ka kai wannan karar wajen ubangiji insha Allah mutane za su ga canji a cikin abin da aka sa a gaba wannan shine saƙo. muna fata kuma al'umma za ta ji kuma za ta yi aiki Allah ubangiji ya taimake mu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh